kwana goma da tula da ke kalla sun canza na wasu da ke dala a birnin kanan Najeriya. A karatun muna littafin al'uwa da imam Mali muna da littafin janari littafi na goma sha shida wanda muna ba da shida shi ne babu ma ya kudu musalli a Babu da yake magana akan ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne kamata ya faɗa idan ya zo sallar ya na ah, ita. Makaranta hadisin Abu Hurairah Allah ya kare da shi. Wanda yau za mu ƙara karanta shi ko shiga Makaranta Allah ta'ala wa haddasa ni المسلمين أن قبرها الأتي أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة فقال أبو هريرة أنا لعبد الله أخبره أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم أقول da dama ya tambaye ka riga ka fara da masa bayani to da ka tambaya ya danganta da shi malamin da yanayin wanda ya tambayar da yanayin kudurin malamin da yanayin sanin da yawa abin da sauransu to haka yake ta fi hada kai jawab zahiri ala aksara مما سأل عنه وذلك إذا أراد الرسول تعليم ما يعلم أنه به الحاجة وأن به أدخال الذكر musamman kai a cikin karmari ka gara cewa ma yi zama an da zai a kanin da shi ka ga cewa yana da bukatar sadaka to ya ce wa fiye afdul janaza ta ila mawdai hali na hamle ha wa fiye a kan sana sana da janaza ta laifin biha qira'a wa hada mawdu'un tulifa fiye ya tarafa fiye ulama اختلف فيه العلماء سنبين ذلك بعد هذا الباب إن شاء الله ولكن كما كنا فأتيك يا كتاب اللهم إنها إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان مؤمنا فزد في إيمانه كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم لا تهلنا اجره daga nan da addu'a ce a kai lokaci amma Allah ba la ta'inna ajra kuma addu'a ce da da kuka yi masa sallan ko kuka yi wa kawo shi yasa da barke ta wasi ishraq wasihi al da kyau wasihi أن تصلي على الجنازة له أن يشرك نفسه في الدعاء ma شاء kamata mai da martani a kan abin da mutane da ke yi idan an zo a cikin akwai magana da na faɗa tun da daga jiran zuwa mai suna ce sai ma mutane su bage da yi wa kansu a addu'a Allah ya ba mu damuna mai ji wannan to shi kan wannan rajin ya kamata a yi masa rajin ma'ana shi kan ta kan sauran sakin magana ta ka ta saba wa wanda shi ne wani abin da ya faɗa Allah ya ba ba ni musamman a shara ce a karanta kaza a karanta kaza wanda mun dade muna fata cewa ta saba wa koyarwar suna a haka mu zama za su ba su ba karanta kuma wallahu kafawa maganin Allah mai tauhidi ne ka sani shi haka yake ba zai fi insani ka tashi ba shi na da ka kara a haka ne ba za su ake cewa bawa zai yi sadaka da tsakin da biyu sai ba da cuta ba ne ubangiji su wani ta'ala sai ubangiji ya ci gaba da rai nan Allah ne kara a cikin ladan wannan aikin nasa kamar misali a nan sallallahu alaihi wasallam ake cewa ah, إن الله كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك ومن عمل حسنة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة ومن عمل حسنة ثم عملها كتب الله له عشر حسنات إلى سبعين إلى سبعين إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة هذا الله من ضعيف لمن يشاء الله ينهي ضد الكلام وإن يذهب عن الشمال وأنا akwai lalata abu to Allah ka ka hana mu ladan abu shi ko ba kai kuka ba sai Allah ya sauke mata wanda kake so ko شرب الماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرس والدوائر كما نقيت الثوب الأبيض من الدرس وأبدله دارا خيرا في الدار وأهلا خيرا من أهله وزوجا وترواية وزوجة خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار aure yake cewa wallahi da kuma za Allah ya na fata wannan an abu na ana zalika bayyana sai da dama ni ne na mutane manzo Allah yake mu wannan addu'a abin da yake Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka gafarta mu da Allah ka tausaya mu zai gafarta shi ne a lissafe zunubarsa kar a karɓi zunubar a bari wato kada a bari waɗannan zunuban su cutar da shi kamar yadda kwalkwali ta kula da ake sata a wajen yaki ba ta bari a cutar da shi a jinsa domin idan gafara a sa daga a jinsa helmet irin kular nan da ake sawa wacce an ce ku ma inji injiniyoyi za ku wasu na in an je mutum ma ba za ko wani abu ya faru ba za ka taɓa shi ba shi ma gafara a daga kasu wannan sun shi kenan a manta shi ba za a yi komai saboda da wahala ka je ga Allah ce ka da shi ko da sai dai haji da ni an karba haji kana tambala haji ka mutu warham ko Allah ka tausaya saboda tafiya ce da shi yanzu bai tsayi yanzu za a za a ɗauke shi a sashi a cikin kabari bai taɓa zama a cikin kabari kuma ba san shekara nawa ne kaga wannan yana buƙatar tausayi a cikin kabarin da ayyukan da za su in ma na an ce na sharri a cikin malakuwa su su tambaye shi a ciki za a mutune shi za a matsa shi a cikin kabari ga zaman kabari shekara da shekaru a cikin kabari daga nan kuma za a so a tashi rana a kiya za a yi tsayuwa ta shekaru ga zafin rana ga wahala daga nan za a zo shi za a zo auna ayyuka daga nan za a zo ba da littattafai daga nan za a zo misali da misali daga nan za a zo ganawa da ubangiji ɗaya bayan ɗaya daga nan za a zo mallaka sirati da suka shi sa ake ta lai to sai shi duk inda aka zo kan wata gaba sai Allah ya yi maka abin da za ka wahala abin da za ka tsira shi ne warhaba wa'adi Allah a rabbanta mana mai rangwata shi ne a yi maka rangwani mai rangwani shi ne idan akwai wani abinci da yake iya samun wasu mutane kai kan ya sake domin a ko a duniyance wani za ka ga yana mara wani baya wanda duk bai mara ba Allah ne ya rangwata masa domin za ka iya ganin mutum biyu sun yi tafiya sun shiga ma'aunin wa ɗaya sun sauka a wuri ɗaya sun ci abu iri ɗaya sun yi abubuwa iri ɗaya ɗaya kuma ya samu ɗaya bai samu wannan da bai kawo Allah ne ya bashi to wannan barin shi ne a ofi ana shiga cikin garari yanzu lokacin da boko haram ta zo an sa mutane biya wannan taron su ke da hausa suna amma su shiga boko haram abin da nake cikin taron su ma'ana su ba su yadda da gida ba su yadda da saba wata farki Allah da wannan su saba ba su amma kuma suka samu jarabawa sai suka kuma wata hanyar wacce ita kuma ba ta gaza sharrin irin wancan hanyar da da ba sa kai kuma sai Allah ya gane ka ne sa ka cikin wani da ta cikin cikin wani jarabawa ta wata shi al'adar kuna neman kuɗi da wasu irin harkar kuɗai da komai da komai sai su shiga cikin wani layi sai jarawa su same su kai kuma sai Allah ya hana ka shiga tare shi ke ka ta an maka afuwa kana kallo wani ya kamu da alsa cutar alsa cutar gyambar irin abin da kuke yi ɗaya ko kila ma ka ya fi ka amma shi ya kamu kai Allah ya bar ka wata kamuwa to a baka shi ne an rambata shi ne al'adiyar an gane ko ba wai ta shafi iyaka ta jiki ba kawai ki sa da sallallahu alaihi wasallam ta ji sabrai da kuma da tirmidhi ta Allah ya kaluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah fa al-afiya fi din fa al-afiya fi dunya dukkan su kuma kana bukatar su an gane ko shikenan wanda yake zuwa ya aure ya aure mata wannan matar taka bisa dukkan bincike na likita lafiyar ta ba shi ma bisa dukkan bincike na likita lafiyar ta ba shi ko an da su da wani ɗa wanda zai ta wahalar da su tsawon rayuwarsu ya shigar su ya ci su ya hana musu walwala ya zama ko tafiya ma ba za a yi da yanayin lafiya da wannan ɗan ko ya zama yana dalalar da yau ko ya zama baya iya tafiya ko baya iya magana sai ka ga kuma wani ma shi ya ba ta saba ba za a wata yar matsala ta lafiya ko shi yana da wata yar matsala ta lafiya amma Allah ya yi masa rangwame ya kyale shi bai jarrabe shi kada lafiya akwai wanda zai ce baya bukatar lafiya idan ka tana da lafiya wata shi ne an zo tambayar kabari Allah ya baka ka amsa ba wani abu da yake da kake da waya a duniya ba hanyar Allah ba a cikin kana da garanti Allah ne kadai zai iya maka garanti ya jani in ka ji shi kawo manzon sallallahu alaihi wasallam wannan Allah ya sa suka ace kai wa Allahumma ighfir laha wa hamhu wa adi adi shi ne a masarar wani akwai tsamanar wani ko kun gane ta to mamaci yana bukatar ko ba ta taurin kai cikin sarakuna izo mana ba kunta da takobi to mu kuma sai mu sa koren mashi da takubba masu ga dai ba su kuma mai da ce ko da dai a cikin الماء والثلج والبرد والبرد واغسله بالماء ألا فوجش تسمية فتدى الواقع يقول واشي لمن جاوة فتدى والثلج ألا أوجش لك الأرى يبتو تسمية kankara ya ci da komai bari to aka sa ba a wanke shi da kankara ya yi kyau wani da kuma ruwan rana ka sauka da afiyar wasu da kamar da yadda Allah kai da sauri ka sanya dukkan farin su sai ka gaishe ba ba da ta a cikinsa da ka ka zubar tufafi har da farin tufafi ka ke wa sun guda da kai da bin daji Allah a ba shi gidan da ya wanda ya bari da duniya ba da sai ma ya bayana da gida a duniya ba ta yi bai aure ba ta kuma ya yi aure a gidan haya yake da aka gida kala ciki akwai gidan iyali magidanci ne ko da bai mallaki gida ba amma yana iyali da yana matar za ta rage mutum ne gida ko ba ya da dawo ne ko aro aka bari ko haya wannan shi ne gidan farko na ma'ana akwai kuma gida na na zahiri shi ne ka siya ka gina ko a ba ka siya gidan ne wanda ya mallaka ka shi ka mallaka to wannan abdul huda da kairafin dari aka ka ba shi gidan da ya wanda ya bari shi ne ka ba shi gida a aljanna da iyali وآلة وجدت مؤلها كباش ديالي خيرا من آل جد ديالي تشبهي وزوجة أو ترواية وزوجك خيرا من زوجي يقوم ديالي ماتا وانا آلة دنجي وانا قمت أكبار واتا دون كان لما يمنت أجل ديالي وأحد وزوجة خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار لا تخشى الجنة ka raba shi da azabar kabari ka raba shi da azabar wuta muka jarraba duk inda aka yi mutuwa wallahi ko ka je gaban masu ko da wata ka ce Allah ka raba shi da azabar kabari Allah ka sa shi a aljanna Allah ka rafa da shi da wuta duk waɗanda suka zo mutum nan sun fi kauna kafiyar su amma can ka lura da kyau ka gani musamman tsarin suna ne su kai a za su faɗe su ba ayoyi da surori duk da cewa a karatu ba ta da yi wannan addu'a hadisin waye kashe in ce wani hadisin na Auf ibn Malik al-Ashdari ko Allah ya kare da hadisin Auf ibn Malik al-Ashdari akwai hadisin Abu Hurairah da Allah ya kare da shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan shi wannan hadisin na Abu Hurairah ya rawahu Ibn Majah wal Baihaqi Hajar Muhammad Ibn Ibrahim ta hanyar Muhammad Ibrahim Allah ya kare da gare shi yace Allahumma qul li hayyina wa mayyitina ya ubangiji Allah ka ji kan mamman da suka mutu a cikin wanda suke da rai a cikin wa mayyitina Allah ka ji kan waɗanda suka mutu a cikin Allahumma salli hayyina wa ayyidina kaga anan ma an shigar da waɗanda suke da rai wa shahidina wa zalidina Allah da waɗanda suke gida da waɗanda kuma ba sa gida ko kuma wa shahidina da waɗanda a yanzu suna tare da su anan wa zalidina da waɗanda ba sa wa sagirina wa kabirina Allah muna roƙonka Allah ka ji kan sagirina wa'yanda suke ƙanana a cikin wakabir na Allah na cikan wa'yanda suke manya a cikin Allahumma ya ubangiji wa zakarina wa tsana Allah wato ƙananan cikinmu a ko cikin cikinmu da matan cikinmu kaga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haƙi shi gaba ki daya sayyidina a hayyina wa mahidina wa shahidina wa ghaibina wa zalilina wa kabirina wa zakirina wa tsana sai ce Allahumma na ji maza rasu ma yana cewa Allahumma inna fulani inna fulani inna fulani sai jimmati Allah wa da kuma yanzu yana cikin alƙawarinka wanda wanda kai alƙawari za ka ji kansu za ka ji kuna da yana cikin igiyar makwabtakanka ya wanda kake shiga wannan layi na makwabtakanka to abinda muke sa rai ba za ka bari ku cutuwa faqihu fitnata al-qabr Allah ka ka tsare shi daga fitnar kabari wa azaban na Allah ka raba shi da azabar wuta wa anta ahlul wafai Allah an san kai ma'abucin wafai shi ne in an yi kirki za ka fi da ba ka manta ne Allah ya yi maka sallah ya ce la ilaha illallah ya bauta ya yi ya yi mun san Allah za ka tsorata shi ba mun san za ka gwada masa sanayya Allah za ka nuna masa kauna wa anta ahlu wa fa'i Allah mun san kai ma abu mafari ne wal haqq da kuma gaskiya ba sirru wa hawu an ta ta'ala rahim ta ake shi yake cewa la ya kuma ya kasance la salata a dandana da sai an cutar da jana wannan a a karanta ba ta a salar ah, akwai hadisin يجي سوى لمالك مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول صليت وراء ابي هريره على صبي لم يعمل خطيئه الارض اخشى في يوم يوم وانا النسخه التي تجي معنا باب اما النسخه ابن عبد البر الاستذكار يجي سوى an karbo da bayan Abu Sa'id yace سعيد بن المسيب ينا سوى صليت وراء أبي هريرة على Abi لم ala sabiyyin lam ya'mal na na na taɓa yin sallah a kwarar da ne limani a kan wata jana'izar wani yawa wanda wannan yaron bai taɓa yi shi ɗan ƙaramin yaro jariri ne amma da aka kai da sallar jana'izar sai na da cikin sallar jana'izar ana cewa Allahumma a'idhu min azabil qabr Allah ka tsare shi daga azabar to akwai matsala shin ma tukuna ana yi wa yaro sallah ko ba a yi wa yaro ahlul mazahib sun sun sun sun samu tsakani akan shin a idan yaro ya rasu a ne masa sallah ko ba a yi ga da sabanin nasu kamar yadda ibnu ibnu al-hadid Allah ya tsarka da rama ya kawo cikin bidayatul mushtahid yake cewa a yake cewa Allah ya tsarka da rama wannan sadiq zo ka dan duba wannan na na danna wannan uh, sha ko al'amuran safar rajin awar da misali jima'a a kula jima'a da tsari wannan shafar wasu ce sha wasu ce sha shida wasu ce sha takwas watan su goma sha takwas yanzu an kai shi rigo wajen matar abu sai wani mutum ne yi a madina mata wani gida wanda yake ba ya na shiga kiyaye su a za a yi wa Kuma an samu daga wasu ruwayoyi kamar hadisin ana cikin malik Allah ya da a shi. Cewa ruwayoyi daga ana Allah ya da a shi cewa ba a yi wa ya Ba a yi wa yaro. wannan ya sa aka tafi a kan haka da ce ai maza to sai to sai wanda suka ce a za a iya yi ai abin da isa ba a yi wa Ibrahim sallah saboda ana aka da haka sai wani abu ya su wanda yake da matuƙar muhimmanci sai kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne abu shi ne labarin aka ji lokacin kasa a gari an samu kifewar rana to kuma wannan maslaha ce da ta sha kowa da kowa dan ta yi wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce mai wannan ya zaɓi da ya tafi sallah ai maza maza maza ce yi sallah saboda mahimmancin yin yin sallah shi ne Ahmad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta na cewa wannan shi maza sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin la ilaha illa huwa li mawti ahadin wa la aya, idan kun ga ku yi sallah ai ba da musulma ya shagala da wani abu ne wanda yake da muhimmanci wajen su tabi ke a ba ma ka bane na Aisha tana cikin gida ta rawaito ya abubuwan da ta gani ta sani Allah dan abbarci kuma da ya ga an yi sallar ya ce an yi sallar, da haka a yi Ibrahim sallah kuma ma adamun naqadi hal na naqadan lil adam as-sahih yadda musulunci ne adamun na laysa naqadan lil adam dan ba a rawaito ba wannan ba wai riwayar ba a yi bane a a bari kun ba a yi ba a rawaito ba a amma rashin rawaito yin wataƙila wanda zai rawaito din bai san an yi ba baya ba to kuma ba wanda ya san an ko ba a samu ya rawaito ba dan haka rashin rawaitowa ba rawaitowa rashin yi ba an kan wannan wannan kayan ko adam na kai da shi na kalan lil alim saboda haka shi yasa malamai suka ce a ra'a shi ne za a yi za a yi wa yaro sallah kin yarsu imam ibn abdul bar Allah ya san sarama yake cewa وفي هذا الحديث من الفقه الصلاة على الأطفال والسنة بناء الصلاة على الرجال بعد أن يستهل الطفل إذ هيا يستهلع وأنا يا بابو دري هيا يبكى مشكلة زائد إذ يا بابو idan yaro aka haife shi yaushe ne ya isa a yi sai malik ya ce la yi ta yi da illa farihan yaro ba a yi masa sallah sai in ya yi da aka haife shi amma duk da aka haife shi yana fitowa ba a yi kukarsa ba ba a yi sallah wannan kuma shi ne ra'ayin shafi'i kuma al-imam abu hanifa Allah ya akan wani bangare da wannan fatawar ويصلى عليه إذا idza kufifa bihi ruh in dai an tabbatar da cewa وذلك أنه إذا كان له في بطن أمه أربعة أشهر أربعة أشهر أو يسمع هو إن هي أو رواه يبقى لا ولو مش لما تجي مكان يكون عليها عن يعني الإفتاء دليل الزعفان مشكلة a hadisin tirmidhi daga jabir Allah ya kare da aka shi ke cewa aka yi misali sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbiqu la yusalla alayhi wala yarisu wala yukrafu hatta yastahilla sarika amma isnadin sa da'ifi cewa ba a yi sallah ga yaro jariri ce in ya faru yana nan har ila yau الترمذي وغيره من أصحاب السنن من حديث المغيرة بن شعبة الأصح ولي عذابك وعيده من فتنة القبر من عذاب القبر الله تعرف To kada وكذا tunda har aka yi wa ɗan ƙaramin yaro addu'ar cewa Allah ya raba shi da azabar gaba ita da kuma shi ne aula da roƙa masa Allah akan Allah sarki ya raba shi da azabar shi yasa ibn abdullah yake cewa daga cikin addu'o'i da suka tabbata idan za a yi hukumar ci sallah ana cewa Allahumma qini fitnatal qabri wa azaban nar wanda ko mun karanto hadisin a cikin ruwayoyin da muka kawo na ganin eh, sai mu da haka kamar lokaci yayi sai zama za mu shiga bajin da bakwai kenan babu salati a cikin jana'i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 ciki wacce bayan my own